يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيك من أرانا الشابير ga watan hudu shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ta daidai da ranar hudu ko ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Riyadu Salihin من كلام سيد المرسلين لإمام نووي ألا جكاس درهما من أنا أشكين بابي نأكو باب الصبر عند ذا متاشي أكن حديثنا ثلاثين دا بقي wasu ɗaya talatin da ɗaya talatin da bakwai wasu kuma nasu da takwas ko za mu karanta shi da kuma wanda yake biye da shi kafin mu biyo da bayani wa an abi sa'id kuma an karɓo daga baban sa'id وأبي هريرة وكما صحاب النبى أبي هريرة رضي الله عنهما ألا يدد سوسو به عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي إلى دامنش ألا صبت أفريش قال يتي ما يصيب المسلم من نصب باب وتدجيه da za ta samu musulmi wala wasabin ko kuma wata rashin lafiya wata cuta wala hanyin ko damuwa wala hazan ko tsananin bakin ciki wala azan ko wani abin cutarwa wala gham ko wani kunci hatta shaukatu yushaquha hatta ce da kaya da ake takawa illa kafara Allah biha min khataya face sai Allah ya wato ainihin rufe ya suturce kurakuran bawa da wannan abin da ya jarrabe shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim ta rawaito wannan wal malam imam an-nawawi yace abinda ake nufi da wasaf, al rashin lafiya wa an ibn mas'ud kuma an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya shi دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم na shiga wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a daidai lokacin da aka tsananta masa kamun zazzabi ko a daidai lokacin da yake sharmar kamun zazzabi faƙultu ya rasulallah su nake da shi ya manzan Allah innaka tu'aku wa akan shadida kai ma a matsayinka na manzo ana kama ka da tsatsaƙi kamu mai tsanani ajar, ajal yace i eh, haka abin yake inni aku hakika ni ana kama ni da matsanancin zazzabi kama yu'aku rajulan minkum kamar yadda ake kama mutum biyu da zazzabi daga cikin ninki ake mani qultu dhalika a laka ajrayn sai ko nace in ji Abdullahi ɗan Mas'ud ina ga haka na faruwa da kai saboda kana da lada riɓi ko nake cewa zalika haka kenan da ke faruwa da kai anna laka ajarai ne kenan kai kana da lada biyu ne tunda dan mutum ɗaya daga cikin mu ana ba shi sakayyar abin da ya haƙuri akan abin da aka ɗoro masa shi shi kaɗai ɗinsa a irin nasa to tunda an haɗa ma biyu to ai ba a sa ma ciwo biyu a kasa baka sakayyar masu yi guda biyu ba kana ajal yace nan ma haka ne ka dace zalika shine abin da ke faruwa yadda aka tsananta mana ko aka tsananta min jarraba haka kuma za a ninka min sakayya kazalika ma min muslimi yace kuma haka na abin yake babu wani musulmi yusibuhu adan da wani abin cutarwa zai same shi shaukatun fama fawqaha aya zuwa abin da ya sama da ita ko kama da ƙaya zuwa sama da ita illa kaffara Allahu biha sayyi'ati face sai Allah ya kankare wa bawa ya rizike masa ya suturce masa munanan ayyukan da i da wannan jarrabar da ya masa wa fattat anhu dhunubu kuma ai watsi da zunubansa da ko a zubar masa a kakkaɗe masa zunubansa da kama ta hukku shajaratu wa rabaha kamar yadda bishiya take kakkaɓa ganyayyakinta bayan da tana da ganye ka gaba kowane ganye a jikinta to haka za a kakkaɓe wa bawa musulmi zunubansa sakamakon jarrabar da aka yi masa alai imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi abinda ake nufi da wa'ak da zo a cikin hadisin maghful humma shine jarma da raurawa ta wato zazzabi wa qila humma wasu kuma suka ce zazzabin kawai in ya tsananta shi ake nufi to za mu koma mu biyo kamar yadda muka saba hadisin mu na farko kamar da yake an karɓo shi daga abu sa'id da kuma abu huraira allah ya yarda da su to sahabu na farko abu sa'id sunansa sa'ad bin malik bin sinan mun yi shi a baya kafin nan ma'ana mun yi shi ya wuce kafin wannan hadisi ana masa alkunya da abu sa'id shi sa aka ce wa an abi sa'id ya shahara da wannan alkunya tasa kamar yadda shaharar sunansa ana samun wasu sahabbai sun shahara da sunayensa sun shahara da alkunya shi ya ma fi shahara da alkunyarsa abu sa'id kabilarsa dan kabilar khazraj sai daga cikin manya-manyan kabilun da ke garin madina don haka shi mutumin madina ne ansari ne matsayinsa yana daga cikin manya-manyan malamai a sahabbai Allah ya ba shi zurfin fahimta ta addinin musulunci shi da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai sahabi ne dan sahabi kuma daga cikin wani suka yawaita rawaitar hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ya rawaita hadisi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in bisa mafi shaharar bayanin malamai Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta saba'in da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansu da rahama sahabi na biyu shine Abdullahi bin Sakhar a wata magana a wata kuma Abdurrahman bin Sakhar wannan shi ne abin da ya fi shahara a sunayen da ake dangantawa abu huraira an yi saɓani a kan sunan saɓani barka malamai suka ce waɗannan maganganu guda biyu su suka fi ƙarfi a ciki ko dai abdullah ko kuma Abdullahi. ya shahara da alkunyarsa abu huraira kabilarsa ɗan kabilar daus ne da ke garin yaman shi ba yamani ne ya musulunta a shekara ta bakwai da gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama wasu kuma sukan ce ya rayu da manzo shekara uku cikakku amma ya musulunta kafin shekara uku a cikin shekara ta shida ƙarshe ta farko farkon ta bakwai matsayinsa shine wanda yake rikowa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen yawan hadisai shi shi kadai ya rawaita hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya taka matsayin mai yin fatawa a tsakankanin sahabbai a lokacin halifancin sayyidina umar allah yarda da su da shi da shi baki ɗaya ya rasu shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama a garin madina ya rasu a nan aka binne shi a cikin wato ainihin makabartar baƙi da ke tattare da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu hadisin da suka rawaita su su biyu ma'ana wannan bayani da muka nasu ina sanar da mu wani bangare ko wani sashi ko wani nau'i na ilimin hadisi cewar abu sa'id al-khudri sa'ad bin sa'ad bin malik bin sinan yana wa abu huraira abdullahi bin safar sheda ko abdurrahman bin safar sheda cewar ya ji hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da zamu karanta kamar yadda abu huraira yake wa abu sa'id sheda cewar ya ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowannen su zai faɗi ya ji an fahimta saboda haka shi ake cewa shahid wani sahabi ya rawaita hadisi iri ɗaya da wanda wani sahabi iri ɗaya da hadisin da wani sahabi ya rawaita in kuma ka bar su ka taho waɗanda suke ƙasa da su ɗaliban su to sai ce an samu mutaba'a wane yana mara wane baya a kan rawaita hadisin manzo mai cewa za ka amma a su sahabbai ana cewa shaida wane yayi wa sahabi wane shaidar jin maganar manzo ta kaza shi ma yayi masa shaidar ya ji maganar manzo ka an gane ko shi da zaka ji ana cewa wala hu shahidun min hadithika an fahimta yawa dukkanin suka ce daga annabi tsira da hannun Allah tabbata gare shi qala ya ce ma yusibu muslima min nasabin wala wasab babu wata wahala ko cuta da za ta samu musulmi shi nasab abinda ake nufi da ita gajiya jiki ya gajiya in ma sakamakon aiki in ma sakamakon raunin shekaru cewa na jikinsa ya gajiya ba zai iya yin abin da yake ba da ko bai jin kwari a jikinsa to shi ne ta shine kuma nasab sunaka ba wata gajiya da za ta faru da kai sakamakon kayi abin kirki ka ba Allah a matsayinka na musulmi da za ta tafi a banza musamman ga mai tafiya aikin haji zai je ci tafiya daga nan a nan daga nan a nan a kwana a nan a tashi a tafi nan daga nan a tafi nan ko a mota ce sai ka ji Allah ya sa a maza a ji zaman ya ishe ka ga zafi ga cincirin da sai ka zo ka ji kagaji to gajiya ce kan bin Allah ko haka kai ma za ka samu kanka ka tafi kai ne ɗauko wannan aje wannan a matsayin neman halal ko kwankwasa wannan haɗa da wannan ka buga a neman abin da za ka ci ta hanya shar'antacciya sai ka dawo da yin ka shi wallahi na gaji a kuma wannan aikin da kake na kwakwashe kwakwashe da ko kuma dauke dauke ka dauko ka za ka aje bayan gajiyar wannan haka kuma za ka zo ka tsaya kai sallah inda ka zo kwanciya ka ce kai to kamar wanda ya dau dutse ko to ba kai a banza ba za ka samu sakayyar wannan gajiyar da lada saboda kasancewa ka mai imani sabanin arni banza a banza so mai taɓa wannan wahalar da Allah ta kiyaye haka kuma mara rashin lafiya za ta samu jiki In ma sakamakon wata kwayar cuta in ma sakamakon bigewa da wani abu da zai iya illata ka kamar haɗarin mota da zata bige ka ka raunata ka a ce ka kare a kayi targaɗe a ƙashi ya tsage ko to wannan duk bangaren rashin lafiya ne da jiki zai ji a jiki a a ce typhoid a a ce malaria ne a kwalara ce to da ka to wannan bangaren rashin lafiya ne to ba wata rashin lafiya za ta ba wa musulmi sai manzo ya tsara da cewa wala hannun ko wata damuwa a rai wancan an faɗi maganar gajiya daga jiki ike yi da rashin lafiya da ke samun zangaji za ka ce to akwai ladan wannan to kama ajiye kuma a'a ka yana nan gadagau amma zuciyar na cikin damuwa an gane ko to ba za ta tafi a banza ba wannan damuwa muddin kana musulmi kana mai bin Allah akwai sakayya da ladanta wala hazan haka na ma abin da ya shafi nan bakin ciki shi ake cewa alhazar ko a ce hudu saboda haka tsananin bakin ciki da ke samun mutum shi ma ina da sakayyarsa mutum bawa yana musulmi haka ta faru da shi wal'aza da duk wani abu da zai cutar da kai malamai suka ce aza ina ɗaukan ma'ana biyu ko dai yana nufin abin da wani ne can zai maka ya kware ka ya sa maka wato ainihin jin ba daɗi ko kuma a'a duk ma abin da zai cutar da kai ya haɗar da na gangar jiki da na zuci sai zama to adam yana da fa'i ya game waɗancan duk da aka faɗo an fahimta ko wasu kuma suke to a waɗancan da aka faɗo ai rashin lafiya ba ka kake sa kanka ba ko wani abu ne daga mahaliccinka yake jarraba ka da shi gajiya kai a yadda kake abubuwan kana ta yi kana ta yi za a iya cewa da wani gudunmawarka ta yi da jiki amma kai ka san yadda gajiya take zuwa ta shige ka ba ka sani ba sai ka abin da za ka gaji sai ka ka gaji ba saboda mai sa gajiyar bai sama ba ko sai ka abin da bai kai ka gaji ba sai ka ji ka gaji kuma ko yana da alaka dai da mahalicci sa ma gajiya a matsayinka na bawa kasashe ragagge sauyayye to duka waɗannan kowanne ya faru da bawa musulmi baya tafiya a banza akwai sakayya da lada a kai wana ghab ko kuma abin da ya shafi kunci wasu ka ce ana faɗarsa ana nufin damuwar da ta kai ta iya zuci ko kuma a'a gham abinda ake nufi kawai ka dai shiga cikin kunci abubuwa sun wato ainihin cuɗe shi ake cewa gham so da ka kowanne ya faru da bawa na tsanan wato ainihin cutuwa in ma ta gangar jiki in ma wata ta shafi zuciya ko wacce za ta haɗa duka taɓa zuciya ta taɓa gangar jiki to ba wanda zai faru da bawa musulmi face sai an ba shi sakayya akan haka wata irin sakayya shine can gaba zai faɗa manzo ce hatta shaukatu shaquha hatta dai da kayar da ake takawa ba ka zata ba ba so ba tsammani ka ji ka taka kaya sai eh, an faɗi kaya saboda a wancan lokacin kusan ita ce abin da ya fi zama akai akai za ka iya samu da shi amma yanzu ba mamaki ka taka kusa saboda masu gyaran takalmi ya barar da ita ya tsince wace tsince bai ba wata ba ko a da hakan ba ta samuwa ko karancin faruwa haka a yiwa kwalaba ce ta fashe an tsince ko an share abin da aka share amma wani daga ciki ya zama da a kashi ne aka ci aka zuba ba to ba tsammani sai ka taka to an ce shauka duk wani abin da yake da kaifi da tsini shine shauka ya iya zama aya ya iya zama wani kaya wanda in dai ka taka shi zai tsire ka to wato ainihin illa taka to shine shauka amma galibi a wancan lokacin kayar ita fulawa ya zama wato wannan shine sunanta saboda ta ce kusa abin da ta zama ita ce take don kowanne daga cikin wanda ake samu yanzu irin su kashi din irin su kusa inda kalle ya kusa yanayin ta yanayin wato ainihin ita kayar kanta saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suka faru da mutum Ko ba za su tafi a banza ba manzo yake cewa illa kaffara ko illa kuffira biha min khatayahu ko illa kaffara Allah biha min khatayahu ko so da ka face sai Allah subhanahu wata'ala ya lillibe ya rufe wani abu daga cikin zunuban bawa in aka ɗauki min khatayahu ne din a matsayin tana nufin wani sashi su zama tsarci sai an tafiyar maka da wani sashi na zinabai cuta kaza ta faru da kai an share maka zunubi ka cuta kaza ta faru da kai an share maka zunubi ka damuwa iri kaza ta same ka an share maka zunubi ka da haka da haka sai zama suna ragar zunuban an fahimta inda bawa ba daina da laifin yake an fahimta kuma jarrabar wata ce take yi da wata wata ta zuciya wata ta gangaci wani lokaci a haɗa maka duka to yanayin faruwar jarraba yanayin tafiyar maka da zunubanka sai kuma an sa cewar a'a face sai Allah ya lullube wa bawa zunubansa aka ɗauki mintin nan ba ta wani sashi ba ce to face sai Allah ya rufe wa bawa dukkanin zunubansa a matsayin mintin ta bayani ce إلا كفر الله بها من خطاياه in ka ce kufira waye ne yayi mai dike wa zunubi Allah in ka ce kafara to kafara Allah an fito da wato ainihin shi wanda yake aikin rulle da ba da kuma wato share sharewa bawa saboda haka wannan hadisin yana ƙara mu da abubuwa kamar haka na farko yana sanar da mu nau'o'in jarraba da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayi wata jarrabar ta dangar jiki irin gajiya irin rashin lafiya irin taka kaya ka ji a jikinka ko wata jarraba kuma ta zuciya ce ka ji damuwa kunci an gane ko bakin ciki ko wani ma har da kulikulin bakin ciki duka yana faru haka ba shi yake cewa kulikulin bakin ciki ka ja abu ya za tsaya maka a makoshi saboda tsananin damuwa ya ƙi tafiya ka ja ruwa bai tafi ba ka ci abinci bai tafi sai abin da ya yi idane kan ya so sai ka ji kamar cire kaya ya tafi an fahimta ko to saboda haka duk irin waɗannan suna daga cikin nau'o'i na jarraba da Allah yake wa bayin wani hadisi ya kare mu da wannan bayani to da kan kaso yin bayani akan nau'o'in jarraba da Allah yake wa bayin za ka iya kasa su biyu na ɓangaren gangar jiki na ɓangaren zuciya wani a masa wannan wani a masa wannan wani lokaci kuma Allah yana iya haɗawa baki yi wa bawa wala nabul wannakum bi shay'in min na khawfi wal ju'i wa naqsin min al wal anfusi was samarati wa bashir as-sabir duka yadda aya take faɗan nau'o'in haka ma na hadisi ya kare mu da dangogin jarraba sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar idan Allah ya jarraba bawansa musulmi da ɗaya daga cikin waɗannan nau'o'i na jarraba da yake wa bayi to zai kakkaɓe wa bawan zunubinsa bawa musulmi da Allah yake jarrabarsa da nau'o'in waɗannan jarraba yana jarrabarsa don ya kakkaɓe masa zunubinsa ya tsarkake shi daga su da su sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa jarraba da Allah yake wa bawa mumini sanadi ce dalili ne na Allah zai wato martaba wannan bawan ya ni'ima a gare shi saboda a lullube maka laifinka a kakkaɓe maka shi ai ni'ima ce baiwa ce aka yi maka da ba a kakkaɓe ba za ka je da shi kuma a kama ka da shi amma da aka rufe maka shi aka share maka da shi aka kaɓe maka shi to ka tsarkaka daga shi ba za a kama ka da shi kaga an maka ni'ima da baiwa saboda haka jarrabar da aka yi maka cutar da ta same ka a damuwar ta same ka ta zama maka ni'ima da alkhairi duk da asan taba da kai baka ji daɗin ta ba wa nabluku bil khairi wa sharri fitna ta jarrabe ka da abu kai sai ka ga wato an kai baka ji daɗi ba wani ya ce ka ayi to a dai mu da addu'a amma ana jin jiki shi da kansa faɗa yake ko eh har wani abin ya matsa ya matsa matsa ce ai sama ba gwaje ba sauki ko ya ba ma da kace a jiki ya ba sauki amma musulmi kan ce alhamdulillah saboda ya san akwai abin da zai samu da aikinsa ba zai bashi ba sai dai wannan da ta bashi an gane ko shi sa shi ake cewa shi alhamdulillah a kowane hali haka manzo yake gode wa Allah a duk halin da yake ko daɗi ko wuya to za a iya tsora ma abin da ya fi wannan ba a tsoro maka ba sannan kuma wannan da aka tsora maka ba za a baka haka ba za a ma kankara ne za a share maka laifi to wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ta karwace shi yana sanar da mu amfani daga cikin amfanin nakan jarraba da Allah yake wa bai yana jarraba su dan ya tsarkake su ya tsaftace su daga laifukan ka ga mutuwa ce ka jira ta ai alhamdulillah an muka ni da dabora da kwanta shekara bakwai to ne ba kan kare ma zanda bai bane an gane ko amma kuma ba ce ka roƙo ciwo ba an gane ko eh ina ka mazo ce kada ku fatan mutuwa ai ta ma matsala ce eh kada ku fatan ta ku kira ta kakwai fatan yaƙi ba kakwai burin mutuwa kakwai fatan yaƙi amma ya zo a tunkare shi in ta zo a karɓe ta koma ga Allah an fahimta ko yawa kamar yaya Thank you. wanda zai ɗau lokaci bai rashin lafiya zai iya zama ta lalame kamar take da yiwuwar haka da yiwuwar kuma ina wasu ayyukan alkhairin masu ɗimbin yawa da sirrin jahiliya laifin sai zama yana goge laifuffukansa da kyawa ko ai akwai salo salo da mutum zai faɗa wa atibu usayyatan hasanata tamhuha in ya zama to an musanya masa da wanda shi ke da sai eh, Allah zai samu dashi Allah yana son mu الحديث الثامن والثلاثون حديثنا ثلاثين دتقص مروي وانا حديثي شين عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أنا مسأل كنيا أبو عبد الرحمن بابا عبد الرحمن قبيلة سادة قبيلة خذيل الخذلي ne matsayinsa yana daga cikin 'yan gaba-gaba wanda suka riga mafi yawancin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama shiga musulunci irin su abubakar siddiq irin su bilal irin su ammar ire-iren irin su ali irin su khadija to abdullahi bin mas'ud ina daga cikin yan gaba gaba wanda Allah ya datar da su da karɓar musulunci akan kari tun farko farko su tun yana da wahalar karɓa to da haka sun daɗe suna bin Allah a tsakankanin sahabbai dole suka shigo musulunci akan irin su su da su sa suka zama wato ainihin gaba malaman duk waɗanda za su biyo bayan su an yi abu da yawa baka san an yi ba wanda yake da gogayya da daɗewa cikin abu ba ɗaya yake da wanda ya shigo sabo a cikin abu hatta daidai da gurin da ake ibada Allah ya da gurin ibada da aka daɗe ana wal yatawafu bil a atiq shi da ɗan ɗakin nan da aka rade ana bin Allah shi hatta gini wanda aka tsaya ana bauta Allah ba ɗaya yake da wanda sabon farawa ba to haka suna daga cikin da suka zama sun shafa da wannan matsayi ina daga cikin wanda suka halarci yakin badar waɗanda manzo yake cewa kuka sani ko Allah ya kalla abin da suka yi a badar ya karɓa ya yaba yace ku je duk abin da za ku daga yanzu ba zan kama ku da shi ba na laifi na gafarta muku da abin da ku ya kuma halarci sauran yaƙoƙi da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sannan ya rayu yana hidima da ɗawainiya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi kuma na daga cikin wato manya-manyan malamai masana addinin musulunci banda kuma kasancewa sa ɗaya daga cikin waɗanda aka tattara alƙur'ani da shi ta haka duk wanda zai karanta alƙur'ani yana da sakayya da ladan ya ba shi gudunmawar tattara masa har ya samu ake karanta to da kaga wannan har Allah ta shi kiyama ta lada ina samu sun yi sadaka mai gudana ta wato tattara littafin Allah littafin da babu ya shi yanzu suna kokarin tattara abin da aka yi na siyasa daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza amma su sun tattara zancen Allah zancen da daga bango zuwa bango babu ƙarya babu shafi faɗi babu ba daidai ba ce, ce saboda haka wannan ba ƙaramin matsayi bane ba ƙaramin daraja ba ce Allah ya saka musu da alkhairi ya rayu a garin Madina a shekara ta 32 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. farko yake cewa qala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam wa huwa yu'aq na shiga gurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a daidai halin da aka kama shi da matsarancin zazzabi wannan yi aku din abin da ake nufi zazzabi ya tsananta ko kuma wasu suke cewa a'a sharma da mai zazzabi ike yi da wato ainihin rangawar ciwo ya ciwo wannan duk alamu ne na tsananta ciwo a cikar da ba kuma zazzabi ina da wannan wanda yana sanar da mu in kana karatu irin wannan na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama za ka sami ido da wayewa a sanin harkar cututtuka da magunguna za kuma ka samu wayewa a sanin al'amura na yau da goben rayuwa bayan abin da ka samu na gogayya da sani na abin da ya shafi ilimin addinin ka yanzu ka fahimci cewar zazzaɓi na ta makyarkyata da kyarma da rawar jiki ko kamar yadda zab da zarto waɗannan haka ya faru ya fi yan mintuna ban tashi wanto aka zo da yarinya tana firgita tana wato gaba. su iyayen hankalin su ya tashi ana tunanin cewar ko shaidanu ne Na ce bata yi zazzabi ba kuwa kafin ku zo da ita ya tana ce a ba ta lafiyar ta kalɗa ta ta ah, ta yi zazzabi jiya jiya kuma zazzabin kai ma kusan yau ya fi tsanani ce to shi ne akwai zazzabin da yake sa wani in baka an kara ba sai ka ɗauka ka kai ta karatu ka ga ba sauyi to ba shaidanu ba ne irin wannan zazzabin ne mai tsanani ko dan uwana da ya taba yin irin wannan ya fito daga cikin gida akwai wata bishiya ta dorawa a gidanmu a lokacin a bayan gidanmu sannan muka kuma rijiyar da mu gabas da mu da arewa mu da makoci za ka tafiya kamar da garan zuwa kwanan magi zuwa fiye ba makoci ko ɗaya kusa da mu makotanmu a lokacin mu shi zai da kuma tsuntsaye to sai da zai iya tsananta gare shi kawai sai aka ga ya yi wuf ya fito daga gida ya zo gindin wannan bishe ya daga nuna kutara kutara ana zubo ana zubo biskit ana zubo biskit in ka ji mutum yana wani za ka ce lallai wannan annabi ba karamin annabi ba ne ko haka aka ka aka ma shi aka gida shi kaga mutum yana ce a tura biskit ina zuba kai ka san ba abin da ke zuwa ka san ba sai ka dace wani ya gamu to amma na shaɗanin ne kuma kana fara maka karatu alqur'ani sai zai shiga sai ta saka suna ƙaraji ko kuma suna kuka ko kuma suna zubar da majina da hawaye da abubuwan da suka kawo in na kuma zazzabin ne kai kai ka zuba wannan to sai ka nemi magani in Allah da inda akwai fitsarin raƙumi aka sarka shi aka bayar to in baya bacci zai bacci in ya kwana da kwanaki bai tsuguno ba zai zai ka da cewa insha Allah ta'ala abuwa je maka makamantar ko typhoid ko malaria ko asma to cikin yadar Allah in aka yi irin abubuwan da suke ko ciwon ya yi tsanani ya tsanani a nemi ruwa mai sanyi ba mai kankara ba a rika wato anin daddannawa a jikin mutum sa tawul ana abin da tsansa ina daga cikin abin da yake kashe karfin wato tsananin zazzabi sama irin wanda kyanda take sawa kuma ka bace eh. da haka yace na shi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a daidai gabar da jikinsa ke karmar tsananin zazzabi kura shi da gare shi a dai lokacin da zazzabi ya tsananta gare shi to daidai wannan gaba sai ke nuna mana matsayi da daraja ta sahabin annabi abdullahi bin mas'ud ya je duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunda ya je ganin ya je ziyartar mara lafiya tunda in yana lafiya lau ai shi yake samu a masallaci ne a guraren da suke harɗo amma shi aka zo aka samu don yana sauke haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi kuma a ce ma manzon ka kaje ka duba ba wanda babu ya shi duk duniya wannan nuna matsayin abdullahi bin mas'ud yadda yake da kokarin kwatanta aiki da abin da manzo ya koyar da su da ka ya duba manzo a rashin lafiya fa qultu innaka tu'aku wa akan sharida ah, ya manzon Allah wato kamu aka maka na zazzabi kamu mai tsanani haka tana faruwa da irin ka manzo ko da muke ga kai an taka kasa ko haka ba ɗabi'ar bayi take in aka ga wanda yake da kima da daraja a gurin Allah ta yake ga wannan tashi ai ba za a taba shi shi kuma ubangiji da yadda yake tsara irin su ma taba da ake musu ba irin taɓa kowa ba. kowa so da kai ma haka tana faru ala ajal sai zo ce kwarai kuwa eh haka na faruwa da ni o aku kama aku rajulani minkum ke kai ni ana ma wato dankata da tsananin zazzabi kamar kwatankwacin yadda ake dankar mutum biyu daga cikin ku da da zazzabi ni na rubun naku in ba da wahayi ba za ka gano wannan ko a sai da bayanin daga masu to ne kunna yadda Allah ya mutu ƙarfi da baiwa da daraja ta fifici ta kowa haka ta bangaren kuma wato jarabar su shakabar su ma ta fifici ta kowa da Allah ya bashi karfin in biyan bukata ne na sha'awa daidai yake da ta iya wato adin biyan bukata da mace talatin tunda manzo kan kara ɗaya matansa a lokaci guda san da ya da su su tara in yanzu kai haka ba x ba sai an faɗi abin da ya fi x a kan ƙarewa za ka yi ƙarƙaf to mani zai zama tare da an gane ku? amma da bayan da darajar da Allah ya daban da ta sauran mutane haka ƙarfin ma a wasan da aka zo ana haɗa gwalalo aka zo aka ci da dutse kowa ya ɗauka doka sai dai kawai a ga wato wancan wuta ƙarfe ya haɗu da dutse dutsen ko ke zama baya sha manzan Allah fa nan fa sai an rasa wanda zai fasa wannan dutse sai ku bani nan a ciki aka miƙa masa ce bismillah ina doka ya tarwatse ya ruguru a kasan ba irin ƙarfin ka bane an gane ko to haka yadda Allah musu wannan baiwar to haka kuma ya so jarrabar su ma jarrabar ta zama da babban ga ƙarfi na imani ga ƙarfi na gangar jiki ga na lafiya ga na bin Allah to kuma sai aka jarrabe su jarrabar su ta fita sauran mutane قلت ذلك nace masa eh haka abin yake Eh, qultu zalika anna laka a inda Abdullah dan Mas'ud ce sai nace ah, to kenan haka na faruwa da kai kenan kana da lada ri'i kana da lada biyu a matsayin mai tambaya qala ajal zalika yace eh hakan ce take faru <clears throat> yadda Allah ya ninka min jarrabar da ike min fiye da taku to haka kuma yake ba sa sakayya da lada akan jarrabar da yawan fiye da naku to sai zaman to a daidai wannan gaba wannan hadisi na tabbatar mana da cewa annabawan Allah su ne mafiya fuskantar mafi tsananin jarraba a cikin bayin Allah kamar da ya tabbata a wannan lafazin hadisi manzo ce ashaddu nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa fuskantar tsananin jarrabar Allah a cikin bayi su ne annabawa sun mal'amsalu fal'amsalu sannan sai wanda suka fi sauran al'umma kwatanta gaskiya da bin Allah sannan sai kuma wanda suka yi da su a shekara jarrabar da sabai suka samu mutane ta ba ba mu ɗanɗane ta ba shi sa na gaba ya gaba ba yadda ka iya zalika fadlullahi to sai man yashi kai dai abin da ka iya amma ba za ka kai shi ba sannan wannan hadisi na sanar da mu ana riɓanya lada da kakayyar wanda aka tsananta masa jarraba ya yi haƙuri ya koma ga Allah manzo an jarrabe shi ninkin jarrabar da ake wa al'ummarsa kuma mai haƙurin hakan ne shi yasa ma malam ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin babin haƙuri karɓa abin da Allah ya tsoro maka na cuta ka haƙura ka koma ga Allah kakkai raki to wani yana daga cikin abin da yake sa bawa idaje da samun lada na jarrabar da aka ɗoro masa sannan wannan hadisi na sanar da mu Allah subhanahu wata'ala na jarrabar bawan sa mumini gwargwadon yadda bawan yake a addini da sakankancewa da Allah annaba da suka fifici kowa sai da rabar su wanda ba su kai su ba sai aka musu daidai irin tasu to da yayi ikon sa na cewa ai duk bayan sa ne yana da dama ya dora kowa abin da zai dora masa to aka dauko abin da yake dora annaba aka dora ire-iren mu to na fa za ya sallama da shi a addinin mu sai a rasa shi ya kasa jurewa shi an gane ku to Allah da hikimarsa da kaunarsa da bayi da jin kansa sai yake ba wa kowa jarraba gwargwaron irin imani sai ga jarraba ta samu wani ya danne in ta samu wani haukacewa ne sai ba ka wata ba za ka hauka ta taba ka a tashe ka a taba ka a tashe ka Allah ya tashi ka fudu kana abin sai ga an tashi ka fudun ku to haka wannan na daga cikin jin kai na ubangiji ga bai musamman bawa gobe sannan manzo ya ci gaba cewa kadalika ma min muslimin yusibuhu adad haka na babu wani musulmi da wani abin cutarwa zai same shi shaukatin sama fauka kaya zuwa abin da ya sama da ita kama daga tsaya zuwa sama illa kaffara Allahu biha sayyi'ati face sai Allah ya kankare ya wato an rufe ya lulluɓe wa bawa munanan ayyukansa da wannan jakabar da ya tsoro masa wa husbat anhu dhunubu a kuma kaskade masa zunubansa kama ta ash-shajaratu wa raqaha kamar yadda bishiya take kaskade ganyayyakin ta wannan hadisi a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewa bawa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya martaba shi ya darjanta shi da bashi sakayya ta lullube masa kurakurai sakamakon abin da ya ɗora masa na jarraba yana kakkaɓe masa laifuffukan da yi sakamakon abin da ya ɗora masa na jarraba bayan haka kuma a daidai wannan hadisi a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa har kullum akan so ka yi wa mutum misali da abin da yake tare da shi yau da kullum ya fi fahimta sa don ya gano wanda bai fahimta ba magana fa kakkaɓe mai aiki, amma sai aka kwatanta maka da bishiya da take kakkaɓe yanka. ai kana ganin bishiya da ganyenta lub-lub wani lokaci kuma ka ganta ba ganye ko ɗaya wannan abu ne da ka gani shekara da shekaru yau da kullum ka fahimce shi ka san shi baka da wata kura akan fahimtarsa da gane shi to kuma ya zaka ka gano ka kabar da Allah yake wa zunubai yadda zaka fi fahimtar ta ta zama maka garai sai ka tafi ka kalli yadda bishiya take kakkaɗe ganyenta a waye gari babu to haka Allah yake wa bawa mumini idan ya zama to an dargabe shi ya haƙuri ya koma ga Allah an fahimta ku za zaka fahimci abin garai to ai bishiya kuma ta tashi ka kabe ganyen tana zabarwa duka ko to ashe kai ma ta da raba ana iya kabe maka ka duka ka je wa Allah kana mai tsarki Allah ka kabe mana to wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawace shi malamai suke cewa kalle aka kalli hadisin da ya gabace shi ka hada su guri guda suna amfanar da mu cewa daga cikin amfani na jarrabar da Allah yake wa bayansa muminai take da shi ana kakkaɓe wa bawa ana kuma ba shi lada sura ka jarraba ga bawa mumini imma ɗaukakar matsayi da daraja sakamakon an ba shi lada ya ƙara girma na matsayi da daraja in ma kuma a kakkaɓe masa laifukansa a share masa a rufe masa zunubansa nan ma dai wata kima ce ta daraja da wata ni'ima to rakuwar su ne amfanin da jarraba take sa bawa mumuni ita ga cimawa banda kuma abin da zai faru a ranar alkiyama ta ce wanda aka jarrabe su sun a filin tashi alkiyama za a tashe su da wani wato ainihin kandi wani wato ainihin hulassawa ta darajantawa da martabawa da har waɗanda ba a jarrabe za su tashi ubangiji ina mu ma ka jarrabe mu mu tashi da irin wannan matsayin da wannan bayan suka tashi ina ma ba wani ba wata zaba a jikin mu da ba wato jarrabe ta ba kai mata filla filla da za ta ta jiki ta tsoya kuma da mu ma mu dace da wannan abin da mu so da mu to wannan shi ke sarar da mu baiwar da Allah iya bayan sa mu'mini da kaunar da yake bayan sa musulmi amma duk da wannan daraja da wannan kima da wannan matsayi sai a waye gare musulmi ne yake fatali da abin da Allah yake so a yi musulmi ne yake fatali da dokar da Allah ya kafa ta ka aika za yake wannan yake sa ake ganin sabanin abin da ake sa ran a gani amma in ka tsayu ka ba Allah kan kare maka zunubi ya ɗaukaka matsayinka ya yi da kai kuma ya share maka hawaye yalwata maka arziki da ka Allah ya kare mu da abin da muka fahimta a wannan hadisi za mu iko yin aiki da shi abin da muka dace Allah ya ba mu ladan sa wanda aka shigar da kuskure ko tabban harshe Allah ya yafe sai a lokacin sai ka sa da maka kiran kiran sun ta abu da an karanta wani zai ka kai ta maka zai karanta maka mantuwar da kwakwalwa ta ce yawan gina an maka mata da wani abu da zai a hakace sannan kuma bayan haka za ka rika roƙon Allah domin mantuwa in ta yawa ciwo ce ko sai ka gaya wa mai maganin cututtuka sai Allah ka tafiyar min da yawan mantuwa da nake ba zai baka rasa su duka domin ne kadai baya mantuwa wanda yake da kowa da koma da komai la yadullu rabbi wala yansa wa ma kana rabbuka nasiya ne baya mantuwa amma ba wani bawa da bai manta inda ba zai manta ba wanda ba zai manta eh amma kuma katta wuce misali ta zama madaidaiciya mantuwa sura kan sai yawa sai karka addu'a Allah ka karanta min mantuwa ta ka rage min yawan kana gaya masa ni amsa maka sai ka za tana da sashi sannan bayan haka in abu yana da alaƙa da karatu ne to sai ka ɗauki matakan da ake bi karkayin kaɗan tabi'a kwakwalwa ta fi kiyaye abin da ya zama bai da yawa akan ta tattaro mai yawa sai wani ya kubce wani ya zauna saboda yawan abu sannan kuma sai kana koma masa daga lokaci zuwa lokaci maimaitawa kana tabbatar da sa ya zauna an fahimta ko sannan inda wani wanda ya kere ka a fagen to karka wato arin akularsa ko kuma dan taba shi yana taba karatu a cikin mashin shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen karatun qur'ani da sahabbai yakan yi su ji sukan yi ji an gane banda wanda suke da malaika jibril shi yana yi malaika jibril na ji ko malaika jibril yana yana ji to irin wannan yana tabbatar da abin da kake kokarin ya zama, yawan yi daukan kadan da kuma koma mata daga lokaci zuwa lokaci wai wayar su akai akai sannan kuma roƙon Allah ka wannan faɗa in karatun ne kai yanzu ya zauna ka ji ka iya ka ce ya Allah ina baka ajiyar abin da ka sanar da ni shi kuma ina fatan ka dawo min da shi a lokacin da na buƙaci kuma Allah shi a jiya annabi ya ce an bashi bata bata to kai abin da zaka iya ka koya ka iya kana maimaitawa kuma ka ce ka waiwaya ibaka to zaka samu to daga daga cikin abin da yake karanta wannan kuma don Allah sau da kafa ina sa zuciya ta zama mai kiyaye abubuwa ana sa mata nutsuwa ambatan Allah ala bi zikrillah ta kuma innal qulub to zuciya ta samu nutsuwa kuma tana aikin ta yadda ya kamata don ko mutum ya zama yana da wasu abuwa da yake na ba daidai ba da musu kamata ba ya kau da kanka daga su kuma wato ya kishe shekar wannan suna daga cikin abin da suke dasa shi haske ta fahimtar bawa amma in bawa yana kokarin ambatan Allah kuma yana yin ayyukan kirki Allah subhanahu wata'ala sukan wato sa musu haske a zuciyarsa da haske a kwakwalwarsa wajen fahimtar abin da yake da kuma kiyaye shi to wannan kusan a ɗan takaiciyar abubuwan da mutum kiyaye za su taimaka masa insha Allah shin wanda ya kasance a da yana sallar buha kullum sai kuma wani yanayi ya zo ya zama a kwana biyu kawai yake samun damar yanayi hakan da yake faruwa da shi ko yana da laifi a dama ibada ce ta neman lada da kokarin kusanci zuwa ga Allah shi abin da mamun da yake cewa ahabbul ibadatu ila Allah adwamuha wa in qal ko ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qal abin da Allah ya fi so daga bawa mai dorewa ko da kaɗan in dai ka iya dorewa da zarcewa akan yin wannan na kwana biyu ya fi karkayin na satin kuma ka jera wasu suka baka ko ma ka watsar ka jera an fahimta ku to da aka ba wani laifi a ciki illa ko dama da ka iya jurewa yadda ka ɗauko ɗin to sakayya da ladan zai fi yawa amma kuma da baka iya jurewa ba kake shi kamar dai magana da muke ne ko ta karatu nake cewa rika ɗaukan kaɗan kaɗan kaɗan wajen ɗaukan kaɗan ya fi zama kuma wajen ka koma masa ka fi jin nishaɗi an fahimta to haka ma a wannan ibadar ma an ka ɗauki su za ka iya yi daidai misali a marmarce ka ɗore ka zarce kana yi ta fi a ce ka ɗattago da yawa kuma ka yi lokaci ka watsar ka eh, Allah ya sa mu dace ki cewa batun abin da ya shafi kalmomin da suka zo akwai alhammu akwai algammu akwai alhazar Ko ne daga cikin abubuwa da malamai suke magana a bangaren fikihun luga. bahaushe yana cewa damuwa sosuwar zuciya kwancin rai ko haka ku duk wasu abubuwan da suke bayani akan wani abu na ba daɗi da yake samu ba alhammu malau lokaci suna cewa abin da wato ainihin akan cewa na ya himmatu da kaza ko kaga wani abu ne za ka aiwatar nan gaba sai riga ya faru ba to su sukan ce alhamu abin da ake nufi damuwar da kake tunkara yanzu ba za a zaɓe ba wasu ba guduwa suke ba wasu na dawowa ko ai hamu ne damuwa ce ta wani abu da kake hangen yana da koka gaba an fahimta sai suka ce shine hamu. alhazan wasu suka ce shine abin da ya riga ya faru لا خوف عليهم ولا هم يحزن ما تابع sa bakin cikin abin da suka wuce ya faru ya wuce ko ba su da fargaba da tsoro na abin da zai zanga an fahimta to suka ce hazar din ya shafi abin da ya faru ya wuce ya wuce damuwar abin kake damuwa ta kazanta ta kazanta ta girmama an fahimta ta yi tsamari irin yadda ya faru da annabi yaqub alaihi salam ko rashin ɗansa har ya kai shiga makancewa kan gane ko to da haka irin wani tana faruwa shine haka damuwa da bakin ciki ke tsanani har ta iya haifar da mutum ko ka gaira yanke jiki na faduwa ko baya ganin maganin ko ya makanci kuma kamar irin wani to shine alhazar wasu malamu ta iya faɗa saɓana ka dai dai magana ta ta ijtihad inda ba hadisi ne ke yanke cewa lalle ham kaza gam kaza ko hazan kaza fahimtar yaren ne waɗanda suke da yaren suke faɗar waɗannan abubuwa Allah ya samu dace sauran tambayoyin da aka rubuto su zan jinkirta su zuwa sati na zuwa insha Allah na'am Thank you. lafiya lau aina cikin jarraba musamman ma da ya zama tuda ba kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsananin tsananin zafi numfasawa ce da wutar jahannama take in zafi ya tsananta kaji kamar kai amai waje ba daɗi ciki ba daɗi to wuta ce ta numfasa haka kuma lokacin da sanyi ya tsanani ka ji kashinka kamar ana wasu ajin karta ba wani ba shi yana tsuko haƙori na ciwo ido kunne ko hauka na motsawa to duk wani yana daga cikin jarraba annabi yake cewa wuta ce ta numfasa tana yin numfasawa sau biyu a shekara in ta numfasa ne sai sanyi ya tsananta in ta kuma dan kwasa sai zafi ya tsananta zo ana ta jayayya ai na fi son sanyi ai na duk duk ba daɗi Kuma da wanda Allah ya maka ɗabi'a da kake iya ɗauka to wannan wani abu ne da an gane ko eh saboda haka shi mana daga cikin jarraba za a iya taskare maka zunubi ko a ɗaukaka ka in ka kyauta ta wato ainihin eh, haƙuri da kuma koma zuwa ga Allah to shi ya ɗoro shi zai ɗauki subhanakallahumma bihamdik kace ne Eh. yace ya ji ban kawo hadisan da Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito ba haka ne to Allah ya kai mu sati ne zo subhanakallahumma bihamdika